a wata kwarekwaren biki da aka gudanar a badagiri domin kona hodar ta iblis da nauyinta ya kai na tan ɗaya da dugo takwas shugaban hukumar ta ndlea janar buba marwa memorabus ya ce hodar ta iblis da aka kama a makon jiya a unguwar ikorodu farashinta a kasuwan bayan fage zai kai na dala amurka miliyan 278 da dubu 250 kwatankwacin naira biliyan kusan 200 janar marwa wanda da daraktan shari'a na hukumar kwamanda mr sunday joseph ya wakilta ya gode hukumomin yaƙi da safarar mugan kwayoyi na ƙasa da ƙasa musamman ma dai na ƙasar amurka bisa goyon bayan da suka baiwa hukumar da bayanan sirri da ya kai ga kama wa'annan mutane da ke harkokin da ke da nasaba da hodata iblis wanda kuma hakan ke zama mafi yawa da hukumar ta taɓa kamawa tun lokacin da aka kafa ta barista abubakar wada shine kwamandan hukumar ta ndle mai lura da kan iya iyakan najeriya da jamhuriyar benin a same boda kuma ya yi karin haske game da kwayoyin da aka kona a yau maganan gaskiya wannan ah, aiki da aka gani yau mun yi na kona wannan kwaya da aka kama kilo dubu na cocaine ko da iblis kenan a tarihin ƙasar nan ba taba kamu kwaya mai yawan ba kuma wannan ne sanya kes din ma bai sati a kotu ba kotu ta bada umarnin cewa a konar nan kwaya don masifar illanta don babu babu babu babu wani nau'i na kwaya da ya kai ya kai ita wannan hoda iblis ta fi sai tsada don ana lissafin kudin wajen biliyan wajen ɗari da wani abu wajen biliyan 200 biyu kudin wannan kwaye daga gani to uh, kuma yanayin halin da ake ciki na ƙasa na yanayin rashin tsaro a ƙasar nan uh, yawanci kiddige uh, sun nuna cewa har da shaye-shaye da kwayoyi duk mutanen masu kama mutane masu kashe mutane da yawancin za a ga sun sha kwaya suke yi kuma wannan ne ya sanya shi shugaban wannan hukuma brigadier general buba murmai ritaya ya hiddo wannan tsari na yaƙi da shaye-shaye da kuma fatoci da miyagun kwayoyi wanda shine ya kawo wannan nasarori da ake ta samu dama kuma kuma ba a yi wata biyu ba an kona kwayoyin da suka kai nauyin kilo dubu ɗari biyar a wannan wurin da ka gani su wannan nasarori gaskiya tun da ya karɓi wannan hukuma shugabanci wannan kungi wannan hukuma ake ta samun su kuma insha Allah muna hangen cewa haka za a yi a ta rage mana wannan matsala ta ta a kasar nan ita ma a bangaren ta madam Patricia Folabi da ke zama darakta a bangaren binciken kwakwaf na hukumar ta NDLE ta bayyana illar da ke tattare da shan muggan kwayoyi musamman ma dai hodar iblis basically the drugs that we deal with of course we are talking of narcotics and psychotropic substances that's uh, substances that are psychoactive they affect the central nervous system wanda ta yi kira ga hukumomi da iyaye da su tashi tsaye wajen raba matasa da mu'amala da shi tare da tabbatar da cewa hukumar ta indiya iya shirye take ta ci gaba da dakile safara da kuma shan mugar kwayoyi a najeriya ko da yake an kai mutane guda bakwai da aka kama da kwayoyin na iblis a inda aka kona kwayoyi ra'ayoyin amma kuma ba a bari 'yan jaridu sun hira da su ba domin kuwa yanzu haka suna fuskantar shari'a ne a gaban kotu babban ya cifrin murai amurka daga najeriya